الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومعلمنا وأسوتنا وقائد دربنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ قتاله ونصح الأمة وهداها من ضلالة وعلمها من جهالة وتركها على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الجراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها اللهم صل وسلم وعنعم وتحنن وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون حديثي معكم في هذا الأسبوع هو ضوابط محبته صلى الله تعالى عليه وسلم لقد من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة المحمدية إذ بعث إليها خاتم أنبيائه وسيد رسله وأحب عباده إليه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد زادني شرفا وتيها وشدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا وأوجب الله تعالى حب هذا النبي على عباده وجعل تلك المحبة تابعة لمحبته تعالى ومن شروطها ومن أسس الإيمان به يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين أيها الأفاضل إن المحبة هي المحبة لا تعرف بتعريف ولا تحج بحج يقول شيخي الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لا تحج المحبة بحج أوضح منها فالحدود لا تزيدها إلا خفاء وجفاء فحدها وجودها ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها فحدودهم ورسومهم دارت على هذه السكة وتنوعت بهم العبارات وكثرت الإشارات وكثرت الإشارات بحسب إدراك الشخص ومقامه وحاله وملكه للعبارة أيها الأفاضل إن للمحبة أسبابا تجلبها وجه وصف المحبوب وجماله وشعور المحب به والمناسبة أي العلاقة والملاعمة التي بين المحب والمحبوب ولقد كان أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أشد الناس حبا له تذكروا أيها الإخوة الأفاضل موقف سيدنا أبي بكر رضي الله عنه في واقعة الهجرة حيث دفع مبلغا هائلا فيها وحمى الرسول صلى الله عليه وسلم وسافر معه وكان ثاني اثنين في الغار يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل علي بن علي طالب رضي الله تعالى عنه كيف كان حبكم لرسول الله قال والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ ويقول أبو سفيان رضي الله عنه قبل إسلامه ما رأيت أحدا يحبه قومه كحب أصحاب محمد محمدا أيها الأفاضل إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست قولا يقال باللسان وليست تفاعيل شئرية مدحية تقرب بين القوافي والأوزان بل إن لها علامات حقيقية تظهرها وتتضح بها فمن هذه العلامات ما يلي العلامة الأولى اتباعه صلى الله عليه وسلم حق الاتباع والأخذ بسنته روى الإمام الترمذي بسند حسن عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك جش لأحد فافعل ثم قال لي يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة من يدعي حب النبي ولم يسد من هديه فتفاعة وعراء فالحب أول شرطه ووجوده إن كان حقا طاعة ووفاء تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع العلامة الثانية أيها الأفاضل كثرة الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم العلامة الثالثة شدة الشوق إلى لقائه فقد كانت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا اقترب أجل أحدهم يقول غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبا فقد روي ذلك عن بلال بن رباح رضي الله عنه وأبيه هريرة رضي الله عنه العلامة الرابعة أيها الأفاضل هي محبة من أحبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأصحابه وآله رضوان الله عليهم روى البخاري في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار علامة الإيمان وبغض الأنصار علامة النفاق يقول الإمام الصحابي عليه رحمة الله وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان يقول شيخي الألامة ابن القيم شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته إلى إتيان فإذا ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بهتان أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك من إمثال وكذا تعادي جاهدا أحبابه أين المحبة يا أخ الشيطان العلامة الخامسة حب القرآن الكريم إذ هو خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بينت سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن العلامة الثالثة أيها الأفاضل من علامات محبته صلى الله عليه وسلم بغض من يبغضهم رسول الله من الكفار المارقين والمنافقين الماردين أيها الفضلاء لقد انقسم الناس بالنسبة لمحبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أصناف الصنف الأول هو الذي أخل بمحبته ولم يعتبرها دينا يعبد الله به فصار عبدا مخلا شقيا والصنف الثاني من فتح نفسه وغلا في تلك المحطة وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم صفات الربوبية وصفات الألوهية فصار عبدا منقوصا غنيا والصنف الثالث أيها الأفاضل هو الوصف العدل الذي كان بين القسمين السابقين وهو الذي حقق المحبة وأعطاها حقها فاعتبر عبدا ذكيا ذكيا رضيا ولصنفي التفريط والإفراط أيها الأبابل وهم أهل الشقاوة والغباوة مخايل يعرفون بها منها البعد عن السنة ظاهرا وباطنا فهناك من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا ترى فيه تطبيق السنة لا في العقيدة ولا في الصلاة ولا في السلوك ولا في الخلق ولا في الأزجار الثانية رد الأحاديث الصحيحة وخصوصا التي لا توافق آراءهم ومن جانب آخر إن أصحاب هذه الظاهرة يروون الأحاديث الموضوعة في كل شأن من شؤون الحياة الثالثة العدول عن سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا يقرؤونها إلا في شهر المولد وإن قرؤوها لم يعملوا بها ولم يمتثلوها والسيرة النبوية تقرأ وتدرس وتدرس وتمثل وتطبق الرابعة عدم التعدد معه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قراءة حديثه وقد قال الله تعالى عز من قائل سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون إن الذين يقضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم الخامسة هجر أهل السنة أو اغتيابهم والاستهزاء بهم وهم نقاوة هذه الأمة وهم أهل الوسطية والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجدهم وبغضهم بغض سيدهم السادسة الابتداع في الدين يقول الإمام مالك رحمه الله من ابتدع في الإسلام بدعة ورآها حسنة فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة لأن الله تعالى يقول اليوم أقبلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا السابعة الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم والإطراء في بدنه وهو يقول عن نفسه لا تطروني كما أطرت طار ابن مريم ولكن أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله وسمع مغنية تغني وتقول وفينا نبي يعلم ما تبغي فقال لها دعي عنك هذا وقولي ما تقولين قبله الثامنة تنق أو قلة الصلاة عليه تنق أو قلة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم خرج الإمام الترمذي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلي عليه التاسعة سب الصحابة وبغضهم روى الحاكم بسنده قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحابا فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأسحارا وأنصارا وأسحارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صف ولا عدل بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم إنه مولاي ومولاكم فادعوه واستغفروه يستجب لكم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل البركات وبفضله تزول العقبات والصلاة والسلام على النبي الكريم عن رحمة المهداة والنعمة المفتاة وعلى آله ومن تبع هداه أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون نحن نعايش أسرا رجعت فيه رايات ادعاء حب النبي صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا وابتغاء فتارة تنفأ باسم إحياء ذكرى مولده وتارة تنفأ باسم حب آله ونشر مذهبهم والدوال ما لم تقم لها بينات أصحابها أدعياء وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تصب لهم بذلك فماذا ينبغي أن نفعل لندعس حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحقيقية الصادقة في نفوس أفراد أمتنا فتتم هذه العملية أيها الإخوة الأفاضل باتباع الخطوات الآتية الخطوة الأولى اتباع وتطبيق سنته ظاهرا وباطنا الخطوة الثانية كثرة قراءة أحاديثه الصحيحة الخطوة الثالثة قراءة سيرته مع التأتي بمآثرها على الدوام الخطوة الرابعة تنجيدنا حب آله وصحبه رضوان الله تعالى عليهم الخطوة الخامسة ينطبق بكل من يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نفوس الأفراد القدوة السادسة الأخيرة أيها الأفاضل تحذير الناس تحذيرا بالغا عن الغلو في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ɗan uwa kutuban mu yau tana bayani ne akan ka'idojin son annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya ma wannan al'ummar ta annabi sallallahu alaihi wa sallam baiwa ya zaɓi annabin da ya fi kowane annabi daraja ya aiko mata ya faɗa da kan ya shi haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi baiwa a gare ku ku mummunai a lokacin da ya aiko muku manzansa daga cikin ku mutane ko daga cikin ku larabawa da larabci yake magana sannan shi mutum ne yana karanta musu ayoyin Allah kuma yana tsarkake su yana sanar da su littafin Allah sannan yana karantar da su sunnarsa da can ko sun kasance kafin shi a cikin ɓata mabayyani wani mawaƙi yana faɗa yana cewa wallahi cikin abin da ya ƙara mini alfahari ya ƙara mini daraja na ji saboda matsayin da nake ji kamar in tashi in ji in makale a tauraruwar Shi shine da Allah madaukakin sarki ya shigar da ni a cikin ya ibadi in zai kira ya ibadi ni ma ina ciki ya ku bayina sannan ya aiko mini annabi sallallahu alaihi wa sallam a matsayin manzo sannan Allah madaukakin sarki ya wajabta mana san annabi sallallahu alaihi wa sallam ya sanya san annabi sallallahu alaihi wa sallam yana bin san sani ba za ka so Allah ba kuma ka ji annabi sallallahu alaihi wa sallam ka tsira sannan ya sanya cikin sharuɗan san Allah san annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan ya sanya san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a matsayin sharadin na imani annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a hadisi ingantacce imanin ɗayan ku ba zai fita ba haske na ku soyuwa a gare shi fiye da kan kanta da babansa da kuma kansa da sauran mutane gaba ɗaya ƴan uwa masu daraja ita soyayya ko ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba ta ba ba a ta da wani tarihi ba ta da wani karɓaɓɓen tarihi da za a ce ne ce soyayya sai ka ce ita ce kaza ita ce kaza kamar yadda malamai suke yin tarihin wasu na fuska alimam ibn Qayyim ya yace ita soyayya ba a mata tarihi da wani tarihi tarihin ta ne a same ta kana da soyayya soyayya ita ce soyayya an kace za ka yi tarihin soyayya to dani za ka sake kawo ba ba a siffanta ta da wata siffa fiye da kake soyayya ita ce soyayya sai dai malamai sun tafi akan in za su yi bayani kan soyayya su kawo su abubuwa shida sabubban soyayya abubuwan da suke wajabta soyayya alamomin soyayya shedin soyayya abubuwan da soyayya take gadarwa sannan hukunce-hukuncen soyayya maganganun malamai suna zagayawa a tsakanin waɗannan abubuwan guda shi ne in za su gane akan soyayya Allah ko soyayya Annabi sallallahu alaihi wasallam ko soyayya ta mutum da mutum dan uwa duk da haka malamai suka ce soyayya tana da wasu sabubba da suke jawo ta daga ciki akwai sifar shi masoyin da kuma kansa daga ciki akwai damuwa da masoyi zai yi da masoyinsa sannan kuma Allah ya haɗa alaƙa haka kawai ka ji kana son wani abin da suke kimshi a ko ruhi hakika sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam sune suka fi tsananin sansa an ga haka a fili misali ya bayyana lokacin da za a yi hijira tsakanin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam da sayyiduna shi ya ba da dukiyarsa duk abin da za a yi na hidimar hijiran nan sayyiduna abubakar ya dauki nauyi saboda san da yake ma annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan bayan haka ana suna cikin kogo habarai suka zo suna bincike kansu sayyiduna abubakar yana jin tsoron abin da zai zo ya cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ma'aikin Allah da ɗayan su zai fa duba karkashin kafar shi nan ya dan daga fa zai gamu fa yana nufin ka a zo a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa masu daraja sayyiduna abubakar ya nuna soyayya ta gaskiya ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam a wannan tafiya ta ta hijira har Allah madaukakin sarki ya ba shi ba ta yabo ya ce shi ne saniyar sulai shi ne na biyun biyu wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne na farko sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna amr bin al-as yace babu wani mutum da na son sa fiye da annabi sallallahu alaihi wasallam an tambayi sayyiduna ali ibn abi talib radiyallahu anhu ya kuke san annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi na rantse muku da Allah mun kusan annabi fiye da dukiyarmu fiye da ƴaƴayenmu fiye da matayenmu fiye da ruwan sanyi a lokacin da muke tsananin kishi sayyiduna abu sufyan radiyallahu anhu kafin ya musulunta ya ba da wata shaida game da sahabban annabi sallallahu yace ban taɓa ganin wasu mutane da suke son shugaban su kamar yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke son annabi ba sallallahu alaihi wasallam yan uwa san annabi sallallahu alaihi wasallam ba kawai a baki ake faɗin shi ba ko a tsara baitota na waka a ce banta da su a'a soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam tana da alamomi alamomin da duk an yi istinbatsin su ne a cikin nasusan hadisi annabi sama da kansa ya faɗa alamomin san shi za a iya gane wane ne yake son manzali sama da gaskiya wane ne kuma kawai son baki ne yake masa alama ta farko bin sunnarsa in kana son manzon Allah kuma ka bi sunna al turmidi tirmidhi ya fitar da hadisi na sayyiduna Anas ibn Malik da isnadi hasan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kai ɗana wato Anas ne mai mata hidima yace idan ka sami ikon waye gari kuma kai yammaci baka da kunshi da wani haran ka aikata haka abinda ake son ka zama ke waye gari ka tashi baka ka jin haushin kowa baka damu da wani ba wani ba ka jin kana tashin wani ko ya ci gaba ko kuma kana jin damuwarsa a ranka ka aikata haka sai mun kuma yace yin haka na cikin sunna ta ya kai dana kuma duk wanda ya raye sunna ta to ya so ne duk wanda kuma ya so ne to zai shiga aljanna tare da shi wanda mawaki yana cewa duk wanda ya ce yana son annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai fa'idantu daga shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam ba to hauka yake yi kuma ƙarya yake yi domin sha'atin so da wajabcin so in dai da gaske kana son wanda kake so to ka cika masa biyayya za ka yi masa biyayya wani mawaƙi yana cewa kana saba ma Allah kuma ka ce kana son Allah ya ce kai wannan ya saba ma kiyasi na hankali tataccen hankali lafiyayyen hankali wannan magana ta saba masa da sanka ka na gaskiya ne da ka bi shi duk wanda yake son wani to zai rika bin wanda yake sa alama ta bi da uwa yawa salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka ambace shi shi yasa za ka ga in kana karanta hadisi a cikin littafin hadisai duk lokacin da za a fata annabi sallallahu alaihi wasallam sai malaman hadisi sun masa salati kuma ba za su sa kawai tsadun ne sai sun faɗi sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya alama ta uku tsananin begen haɗuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ko da baka taɓa ganin shi ba za ka ji kana san ina ma ka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam to ina ga wanda kuma suka gan shi shi yasa sahabban annabi sallama waɗanda suka rasu a bayansa an ruwaito daga Bilal an ruwaito daga Sayyidina Abu Huraira radiyallahu anhuma Kowannan su gabta zai mutu ana gobe zai rasu sai ya rika cewa gobe zan haɗu da masoya Muhammadu da sahabbansa kalmomin da suke faɗi kenan umbancin kalmar shahada da suke cikawa da ita saboda tsananin begen su haɗu da annabi sallallahu alaihi wa sallam alama ta hudu yan uwa duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake son shi kaso shi wannan alama ce ka'ida ita ce duk wanda kake so to zaka so wanda yake so kuma zaka ki makiyinsa duk wanda kake so zaka so masoyinsa kuma zaka ki makiyin shi za ka yi tarayya da shi a cikin wanda yake so za ka yi tarayya da shi a cikin wanda kake ki yake ki shi yasa annabi da sama a riwaya al-imam al-bukhari yace son mutanen madina alamar imani ne kin mutanen madina alamar munafurci mutum ya je yana kin mutanen madina al-anfa alladhina awu wa nasaru alladhina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim waɗannan mutanen mutum ya je yana son su alamar imani الإمام الطهاوي بالطمع لمن عقيدة أبو ya الطهاوي a فلا تنتهي عرم الإسلام من عقيدة يكي san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam addini ne imani ne kuma ihsani kin su kuma kafirci ne munafirci ne kuma ketare iyakar Allah al-imam ibn a cikin wasu baitotan sa yana faɗa yana cewa sharadin soyayya da Allah da ma'aikinsa ka dace da wanda kake son ba tare da ka saba masa idan ko ka ce kana son wanda kake so amma kana saba ma abin da yake so to ƙarya kake yi kirkirar ƙarya kai kai ka faɗa ya za kai ka so abokanan gaban masoyinka sannan kuma ka ce kana son sa ita wannan ba zai yi ba sannan ka koma gefe kana gaba da masoyansa ya ce ina soyayya take ya kai dan uwan shedan ka zama dan uwan shedan sannan daga cikin alamar san annabi sallallahu alaihi sallam akwai san alƙur'ani domin alƙur'ani shine dabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda nana ta ambata mana alama ta shi da ƴan uwa shin dukkan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake kin shi yasa mutane su tafi gida uku a game da san annabi sallallahu alaihi wa sallam wasu ka dauka san annabi sallallahu ba komai bane wasu kuma suka dauka bari su so shi har su ba shi matsayin Allah su dauka cewa da shi da Allah duk abu ɗaya ne ba bambanci amma sai aka samu ɗan tsakiya wanda su ne ummatun wasafu al'umma ta tsakiya sai suka zama ba su tare da waɗancan ba su tare da waɗannan suka tsaya inda Allah madaukakin sarki ya tsaye da su suka yi amfani da nasosan alƙur'ani da nasosan hadisi da fassara ta magabata na kwarai a game da yadda ake son annabi sallallahu alaihi wa sallam ɗan uwa waɗanda suka kauce ma san annabi sallallahu alaihi wa sallam ko ba sa son shi ko kuma suka riya suna son shi da baki amma ba da gaske suke son sa ba suna da wasu alamomi alama ta farko san ta su ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a zahiri da baki ba su bin sunna a kida ba su bin sunna a sallah ba su bin sunna a dabi'unsu ba su bin sunna a jiki kawai suna yin abin da suke ga dama ne daga cikin alamar su akwai in bin hadisai sahihai da kuma kama hadisan ƙarya su rika aiki da su alama ta uku ta kauce masirarsa ba su ɗauki siran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mahimmanci ba sai maulidi ya zo sannan za su karanta ta in sun kuma karanta ta duk kila ma ruba sira ce bayan kuma kasance wata ruba ruba wacce take ta gaskiya ba aiki ita take yi ba dan da suna aiki ita ba za su abin da suke ba a wata har suka karanta sira alamar su ta hudu ba sa ladabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake karanta hadisin sa alhali Allah ya umarni da haka ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani kan ku ɗaga sautin ku fiye da na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kan ku riƙa bayyana wa annabi sallallahu alaihi wasallam magana kamar yadda kuke bayyana ta a tsakanin junan ku kuna ɗaga murya ana jin ku kuka haikata haka ana jin ku tsoron Allah ya bata aikin ku ku kuma ba ku san haka ba lalle waɗanda suke kasa kasa da muryar su a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da rai ko lokacin da ba ya da rai amma ana karanta sunnar ta to su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya sa imani ya jarrabi zuciyarsu da imani da tsoron Allah waɗannan suna da wata gafara a wurin Allah maɗaukacin sarki da kuma wata lada mai girma alama su ta waɗanda ba sa son annabi sallallahu alaihi wasallam alamar su ta biyar da za a gane su da ita shine kaurace ma ahlus sunna da gulma da su da musu izgilanci in sun ga sun aikata wani abu da sunna sai umarni da shi alamar su ta shida bid'a cikin addini al-imam malik yana cewa duk wanda ya kirkiri wata bid'a ya sa ta a cikin addini kuma ya ce mai kyau ce to ya tuhumi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi ya amanar Allah da isar da sako ba tunda Allah yana cewa yau ne na cika muku addinin ku kuma na tabbatar muku na cika muku ni'ima ta a gare ku kuma ne dan muku musulunci shine addinin da za ku yi ku zo waje na in ba ku lada alamar su ta bakwai zakewa da wuce gona da iri da riga malam masallaci a game da san annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yabansa alhali manzo sun na cewa kan ku zaki kan ku wuce gona da iri a wajen yabona kamar yadda kiristoci na tsara suka wuce gona da iri wajen annabi isa alaihi salam har suka ce masa kan allah ni bawan allah ne kuma ni manzon sai ku faɗi haka matsayina ce nan a wurin allah ni bawan allah ne kuma manzon sai annabi sallallahu alaihi an dawo yaki wata mata ta rika baitotan waka tana yaban abin da aka aikata na cin nasara a yaki maza sau ne hana ta ba sai da ta zo wani baiki sai ta ce a cikin mu kuma akwai annabin da ya san abin da zai faru gobe sai ya kuma zo sama ce ya kan gai maza sau ne ya sai da ya ce kake sake faɗin wannan magana amma baitotan bayan ko da ya ne ci gaba da faɗi yin waƙa ba laifi ba ne waka ta yabo ba laifi ba ne amma a wuce gona da iri wajen yabo ko Allah bai yi da haka ba manzon sa ba bai yi da haka daga cikin su. in yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ko karanta yi masa salati al-imam at-tirmidhi ya fitar da hadisi daga sayyidina ali radiyallahu anhu yace annabi sallallahu ya ce maruwaci shugaban maruwata zumbili shine wanda idan aka ambace ni ba zai mun salati ba alamar su ta kare dan uwa zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kin shi al-imam al-hakim ya rawaito hadisi da isnadi kuma ya inganta shi kuma al-imam az ya wafaka shi annabi sallama na cewa lallai Allah ya zaɓe ni kuma ya zaɓan min sahabbai a cikin su ya sanya mini wazirai masu bani shawara ya sanya mini mataimaka ya sanya mini wasu su zama sirkaina duk wanda ya zage su Allah ya tsine masa albarka mala'iku ma su tsine masa mutane ma su tsine masa albarka Allah ba zai karɓar masa nafila ba ranar tashi alkiyama ko ba zai karɓi fadila da jere shi ba sakamakon wanda ya zage manzon Allah sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwa yau muna rayuwa a wani zamani an ɗaga tutoci na cewa ana son manzo Allah sallallahu ta kariya wani zubin a daga tutar da sunan maulidi wani zubin a daga tutar da sunan san yan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ya masa abinci. to me ya wajaba mu aikata na tarbiyyar kawunan mu domin mu tsara kawunan mu daga fadawa cikin waccan komar ta waɗancan masu tage tutocin kuma ya zamu tsara iya ƴaƴan mu da izinin Allah da kariyarsa ba su afka cikin can ba kuma san manzon Allah ta sama na gaskiya ya tabbata a cikin zukatanmu yan uwa na farko shine mu dage wajen kara tabbaka sunna annabi sallallahu alaihi wasallama a fili da koyi mu kara yawaita karatun hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattun hadisai sannan mu yawaita karanta sirar ta ingantacciya ita ma sirar manzon sama tana buƙatar tafsiri a tashi akwai abubuwan da ba su tabbata ba aka danganta a cikin sirar manzo Allah sallama sannan kuma mu rika yin iyakar bakin kokarin mu wajen aiki da sunna sannan mu rika maimaita ma mu a makarantu da ko'ina son sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da ƴan gidansa sannan ƴan uwa mu daka a cikin zukatan masu tasowa in dukkan wanda yake kin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ko kuma yake zabi sannan mu tsoratar da mu. tsoratarwa ta matuka a game da ƙetare iyaka game da haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ana fatan aka aikata haka Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan san annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allahumma ahdina fi man hadai wa atina fi man afai wa barik lana fi ma afai واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومسئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر حملنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة يا ربنا هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آت منا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجدنا غيثا مريئا مريئا غيثا ناجئا برحمتك يا أرحم الراحمين ولا تجعلنا من القانتين يا ربنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون